daren shida ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan March shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na bakwai cikin jiran darussa daga lissafin ma'alimu sunna Annabawiya, wallafar al-sheikh Salih bin Ahmad al-Shami jazakumullahu khairan wannan karatu da muke watake da taqribus sunna baina yadayil umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa ga al'umma zamu tashi yayin da malam yake cewa a babi na hudu babun al-islamu naskhul adyani as-sabiqa babun da ke bayani akan cewa musulunci to ya soke addinai waɗanda suka gabata addinin yahudawa da addinin kiristoci waɗanda Allah subhanahu wataala yi wahayinsu ga annabi Musa addinin yahudawa kenan da kuma annabi Isa addinin kiristoci kenan to Allah subhanahu wataala ya soke waɗannan addinan bayan da ya saukar da addinin musulunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace an abi hurairata an rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama annahu qala wallazi nafsu muhammadin biyade la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari malam yace daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abu huraira yace daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama qala manzan Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da Allah wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yace babu wani wanda zai ji labarin annabtata a cikin wannan al'umma yahudiyun wala nasraniyun sawa'un ba yahude ne ko ba nasari thumma mutu, sannan kuma ya bari ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi ba tare da yayi imani da abinda Allah ya aiko da shi ba illa kana min ashabin nari face ya zama cikin yan wuta Allah ya tsare wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya fitar da shi a cikin as-sahih abinda hadisin ke cewa a takaice shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantse da Allah wanda ran ke hannun Allah wanda nuni zuwa ga halastin yin irin wannan rantsuwa da kuma tabbatar cewa rayuka suna hannun Allah ne subhanahu wata'ala annabi ya ce babu wani wanda zai ji labarin labarin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riske shi min hadhihi al-umma daga cikin wannan al'umma abinda yake da al'umma shine tarin jama'a asan lafazin al'umma yana zuwa da ma'anan jama'atun min haiwanat taron halittu masu rai kamar da Allah yake cewa kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wani wato dabba wata dabba da ke yawo a bayan kasa ko tsuntsu wanda yake farawa da fuka-fukansa face su ma al'ummomi ne kamar hakanan kuma Allah ya ce game da kisa annabi Musa walamma warada a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi ai jama'atan minan nasi to shine asalin ma'anar lafazin umma anan umma yana daukan abinda malamai suke cewa ummatu da'wa dukkanin al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo duniya ya fara annabta ya riske sa tashin alkiyama suna cikin al'ummarsa da ake cewa ummatu da'wa al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kira zuwa ga su musulunta sai kuma al-akhas akwai ummatul ijaba sune musulmai waɗanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ana ana nufin ummatu da'awa din ne wato waɗanda yake kira zuwa ga musulunci tun daga shi ya fassara da cewa yahudiyun wala nasraliyun ba yahude ko ba nasari duk wanda ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan guda biyu amma kuma ya ƙi imani ya mutu ya mutu ɗan wuta malamai suka ce wannan hadisi ne dalili ne akan daga zaran mutum ya ji zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da kirista ne shi ko ba yahude yanzu wannan addini nashi an soke shi da haka Allah bai karɓi yahudanci da kiristanci a gun masu yin shi batun wancan zamani. irin su adiyu dan hakim da kirista ne sai da ya tuba musulunta irin yahudawa mutanen garin madina wasunsu sun musulunta wanda ba su musulunta ba an ci gaba da mu'amalanta sa matsayin kafirai ina fata mun gani to haka kuma har wannan zamanin duk wanda ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan shi ya imani da shi ya bar littafin da yake game da annabi yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi ahu illa tibai shi kanshi annabi Musa da yana raye babu abin da zai wadace shi Allah ba zai karbi komai a gunshi ba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Isa idan ya dawo a ƙarshen duniya to zai aiki ne da irin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da hadisai suka tabbatar suna na a cikin sayan muslim to wannan kuma hadisin har ila yau dalili ne akan cewa mutane da ke zaune a wasu gaffan duniya da cikin wasu tsibirai wuraren da har yanzu musulunci bai riska ba waɗannan su ba su da ba daga cikin waɗanda za a azabtar sakamakon sun ƙi shiga musulunci domin saƙon bai kai gare su ba in so Allah zai musu mu'amalar da ya so ɗaya daga cikin mu'amalolin da Allah yake yi ma mutane da ake ce ma ahalul fatara waɗanda suke cikin ƙamfa game da labarin annabta kamar yadda alimamul kurtubi al Abu abbas yake cewa yace fihi dalilun ala anna man a atrafil ardi akwai dalili akan cewa waɗanda ke gaffan duniya wal juzuri da tsibirrai mimman lam yablughu da'watul islami waɗanda musulunci labarin shi bai kai musu ba cewa an la haraja alaihi fi adami al-imani bihi ba ba su da wato laifi game da kin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda labarin sa bai kai musu ba amma wanda labarin shi ya kai musu to wajibi ne su imani da shi sannan kuma a wannan na nuni zuwa ga duk wanda ya rayu tun daga sanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen duniya to wajibi ne ya amanna da shi matukan labarin ya kai mishi ba wai sai wanda ya rayu da shi ya ganshi ko ya suka rayu lokaci ɗaya ba sannan a sannan kuma a a waɗannan addinai an soke su wanda shine asalin abin da aka babi cewa waɗannan addinai guda biyu kiristanci da yahudanci an soke su wanda duk ya mutu akan su ya mutu akan kafirci Allah ka tsare sai malam ya ci gaba da cewa wa an ibn abbas qala qila li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi ayyul adiyani a habbu ilallahi ya munzan Allah sallallahu alaihi wanne ne cikin addinai addinin da Allah ya fi wani addini ne wani nau'in bautar Allah ne Allah ya fi ƙauna ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-hanifiyatu a samha miƙaƙƙen addini mai sauƙi miƙaƙƙen addini shine alhanifiyya millata ibrahima hanifan miƙaƙƙen addini wanda Allah ya turo annabi Ibrahim as-samha ay as mai sauki wanda kowa zai iya yi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka Ahmad haka Abu al-Qasim al-Baghawi a cikin Mu'jam as-Sahaba haka nan kuma Imam al-Tabarani Abu qasim a cikin al-Mu'jam al-Kabir haka Abdul Haqq al-Ishbili a cikin al-Ahkam al-Kubra hakanan kuma al-imamu ibnu sa'ad al-basri a cikin at-tabaqatul kubra da isnadi wanda yake mursali shi a wajensa hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari ya fitar da hadisin ne a cikin al mufrad ba a cikin as-Sahih ba a cikin as-Sahih ya kawo shi ne a matsayin babi babul hanifiyatu samaha abinda ya kawo kenan bai yi takhrijin sa ba babun da yake nufi da al-hanifiyya as-samaha shine addini mai sauki wanda babu kunci a cikinsa wanda kowane mutum lafiye zai iya yi ma'ana kowane mutum zai iya sallah biyar zai yi azumin wata ɗaya zai iya yin zakka ta kashi ɗaya bisa arba'in a dukiyarsa zai iya yin kaza zai iya yin kaza abubuwan da musulunci ya kawo ba zai ji kunci ba kuma ala alaikum fi dini min haraj da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta maimaita irin wannan magana a wurare daban-daban kama a cikin hadisin Aisha wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da Manzala sai sai cewa inni bu'istu bil hanifiyyati samha lalle an aiko ni ne da addini mai sauki haka a cikin riwaya Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da ya ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ainihin wata mata wadda ta yi alkawarin za ta tafi aikin hajji da kafa ba za ta hau abin hawa ba annabi ya tambaya ga ta galabaita aka ce wannan fa manzo Allah ya ce wannan fa aka ce ai ta yi alƙawarin ne ba za ta hau abun hawa ba sai annabi ya ce a ki je ki hau abun hawa ki inna Allah la ghaniyun mishyati Allah ya wadata daga tafiya bai bautar da ki da tafiya da kafa ba da haka ki hau abun hawa wannan yana cikin Bukhari da Muslim haka nan a riwaya da ke cikin sunan na Abu Dawud da Tirmidhi da uku wasu dan Nafi' radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ma ya ga wani mutum ya tsaya a cikin rana ya dangala kafa guda daya ya tsaya a cikin rana ana azumi nabi ya tambaya wannan fa aka ce ai alƙawarin ne ba zai shiga inuwa ba sai rana ta fadi kuma zai taka kafa shi guda daya ya dangala daya annabi ya ce a Allah da ya umarce ni da ne ruhubaniyanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wannan yake soke kafa shi kuma ya shiga inuwa da haka cikin musulunci babu abubuwa masu kunci wanda za su zama takura har abin da mutum ba zai iya ba duk abin da aka ɗaura mana a cikin shara musulunci abu ne wanda za mu iya yi cikin kwanci hankali cikin sauƙi shi ne nan, alhanifiyatu a samha addini mai sauƙi wanda kowa zai iya yi kuma addini mai ƙaƙƙe wanda yake tafi tare da ainihin wato tare da ɗabi'ar mutane wannan hadisi kamar da muke gani mai riwayarsa shine sahabi ibnu abbasin radiyallahu anhu wanda wannan shine hadisin shi na farko da muke karantawa cikin wannan littafin da aka babu laifi mu ambaci wani abu kankani daga cikin tarihinsa ibnu abbas Allah ya kara masa yadda an haife shi ne shekara uku kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana lokacin da banu hashim suke cikin wannan wuri da ake cewa shi abu bane hashim bayan an an sa musu takunkumi takunkumin kar arziki an ce ba za a yi mu'amala da su ba sai dai ko dai su mika manzala sallallahu alaihi wasallam a kashe shi ko kuma su fita su bar garin gaba daya suka zabi cewa ba za su mika shi ba da haka suka koma suka taru su da sauran a danginsu to a lokacin aka haife shi a cikin wannan shekaru uku da suka yi da haka sai kuma ya hijira tare da iyaye tare da mahaifiyarsa har yana cewa ma ni da uwata mun kasance cikin afina, cikin masu rauni waɗanda ba abin da suka iya ba su da ƙarfi ba su ne da suka iya baban shi shine al-Abbas ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka shi ibnu al-ammi ne wato kazim yake ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rasuwarsa kudin shekara ta 67 ko kuma 68 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala wasallama sunansa kenan abdullahi ibnu abbas abul abbas abbas dan abdul muttalib shine babansa ana masa kirari da al kogin ilimi ana masa kirari kuma da hibrul umma wato babban malami na al'ummar musulunci ana masa kirari kuma da faqihul asri malamin fiqhu a zamaninsa sannan imamul mufassirina limamin malaman tafsirin alkur'ani mai girma ibn abbas yana cikin malamai na farko farko wanda suka fara zama a ja musu baki su fasara alkur'ani har yana yi man mutanen ma da ba sa jin larabci fasara alkur'ani a ja mushi bakin alkur'ani yayi bayani da larabci sannan kuma akwai wani bawon shi wanda shi kuma yana jin larabci yana jin farisanci yaren iran shi kuma sai zai fassara ma waɗannan taron mutane da yaren da suke ji yana yin haka a mausumin makka kamar da yake cikin ainihin tafin abdurrazak sana'ani al-musannaf a mahaifiyarsa sunanta lubaba bintul Haris al-hilaliya yar uwar maimuna ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar da zahabi ya siffanta shi yake cewa kana Jamila ya kasance kyakkyawan mutum ne madidal qama wanda yake da lafiyayyen jiki kamilal akal mai cikakken hankali zakiyan nafsi yace mai zurfin basira min rijalil kamal daga cikin cikakkun mazaje haka za a bi ya mushi ainihin kirari annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi addu'a ta musamman da yake ce masa Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mitin da wasu mutane ya dade a wata riwaya ma aka ce Jibril ne alaihi salam aka aiko shi zo yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baban shi ya aiko shi da yazo zo sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani mutum suna ganawa to da yake yaro ne mai hankali sai zauna a gefe ya ga sun dade ba su gama ba sai ya aje musu ruwan alula sai ya tafi shi to da annabi ya fito ya ga wannan ruwan cewa ya aje wannan aka ce ibnu abbas to shine sai ya mishi wannan addu'a daga baya suka gamu da amin nasa abbas kenan abbas ya ce mashi na aiko ɗana wurinka da saƙo. ya ce bai ganka ba ko kuma ya ce ya ganka amma kana da bako shi na nabi yake gama abbas ka san waye wannan bakon jibrilin ne da ka yana daga cikin fallashi shine ganin jibrili da yi shi ibn abbas da kuma kaifin basira ba kowane yaro ne za a ko shi gun babba ya ganka da bako ya tunanin bai kamata ya kaɗe ku ba wannan yana buƙatar yaro mai kaifin basira yana da hadisai da yawa daga manzo sallallahu alaihi wasallam musnad shi hadisi 1660 inda yake kamar yadda malamai suke fara asalin hadisan da yaji shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ba su kai saba'in ba asalin waɗanda yaji ba su kai saba'in ba amma duk yaji su ne cikin sahabbai bukhari da muslim sun ruwaito daga cikin wannan musnadin nashi hadisi 75 yayin da al-imam bukhari shi kadai ya kadaitu da riwaya guda 120 imam muslim kuma ya kaɗi ta riwayar hadisai guda tara Ibn abbas na daga cikin as-sahaba al mukhiru min ar-riwayat waɗannan mutum bakwai da kullum muke ambaton su wanda suka fi kowa yin riwaya abinda yasa ya samu karatu da yawa gashi annabi ya mutu ya bashi yaro dan shekara 13 kamar yaron da ke JS2 ko JS3 ko makamata haka yace sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na ce ma. li rajulin min al-ansari ina da wani aboki sa'ana cikin ansarawa sai na ce mashi halumma ila ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama nata'allamu minhu nata'allam ilma zo mu tafi gun sahabbai mu je mu koyi ilimi fa innahumul yawma kathirun kaga yau suna da yawa a wannan zamanin farkon rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk suna nan a Madina to duba irin wannan hangen nesa na yaro dan shekara 13 yayin wannan hangen nesa sai abokin ya ce mashi wa ajaban laka ibn abbas kai ka bani mamaki yaushe kake tsammanin har za a buƙaci ilimin ka ga abubakar ga umar ga abu ubaida ga wani ga wane yaushe za a buƙaci ilimin ka kana ɗan yaro karami shekara ta goma sha uku yace sai na tafi na je na koya shi kuma ya ci gaba da harkokin shi na duniya ya shiga wannan sana'a ya nemi aiki nan ya shiga nan ya shiga can daga ƙarshe yake cewa sai da na zama malami sai wannan mutumin yake ce mini hazal fata a aqalu minni wannan yara ya fi na hankali wallahi amma ibn abbas bai taɓa faɗin sunan waye ba dan kai ci mishi zarafi dan a ɗauki izina haka ya dinga bin sahabbai ya je ya kwanta a kufa gidan sahabi har rana ta ɗaga har kura ta shiga cikin kunnensa ba zai mai sallama ba kamar yadda yake bin ainihin wato zai ɗan sabit ya riƙe garman ingarman sa. in aka ce mushi kai kana ɗan uwan manzo Allah amma kana shan wahala kai ji a manyan mu sun umarce mu da mu girmama malaman mu ne da aka yi tara wannan ilimin mai yawa shi sa ibn mas'udin yake cewa wannan yaron yake cewa lauka na hazal gulamu adraka ma adrakna wallahi ma ta'allakna min hushaya ce wallahi wannan yaron da a ce ya kai shekarunmu ibn mas'udin shi an fara mutunci da shi ta a makka yana da gaskiya a sami kunan awwal yace kaga wannan yaron ibn abbas da a ce shekarun shi irin namu ne da shi aka fara ce Allah ba wanda kai shi ne. Allah ya ba shi kaifin basira da sanin ya kamata shi ya yasa masruq yake cewa kuntu idza ra'aytu ibn abbas qultu yace na ga ibn abbas sai in ce ajmalun nas ga wanda yafi kowa kyau wa idza nadaka qultu afsahun nas in yi magana ce ka ji yafi kowa fasaha wa idza tahaddasa qultu a'lamun nas in ya bada karatu sai in ce ka ji kuma yafi kowa ilimi da ya tara kyau da dangantaka da ilimi da daraja da basira Allah ya kara masa darshi da mahaifinsa da haka shi sa Umar ya kasance yana jan shi a jiki san ne zama halifa yana jan shi a jiki sosai har wasu dattawa sa'o'in iyayensa suka fara guna gudun cewa ana shigo da yaro karami sa'an ƴaƴanmu cikin majalisar mu shine wata ranar Umar ya ce to ka bar ka da su zan gwada su suna ganin fa Umar na ce mishi ah, ta'ala ya sahibul mu'dalat idan aka kawo Umar fatawa yar sai da yake sai kira Ibn Abbas yace zo ga wata fatawa ya gawwa kutsa ciki ya kai mai kutsawa sai ba da fatawa kuma sai Umar ya karba har a lokacin bakar mu manta shekarar sa kasa da 20 ne sanda Umar ya walifanci shekarar sa kasa da 20 in ya zama manzo Allah ya bar shekara 13 kaga Umar ya hau bayan shekara biyu da mutuwar manzo Allah sai zama shekarar 15 kenan a lokacin to ko da ƙarshen halifancin umar ne zai zama shekararsa ashirin da bakwai ke kuma kama ta haka sai ka ƙara shekara daga sha biyar ka ƙara goma ko zai zama shekara ashirin da biyar shi ne sa shekarunsa sanda umar ya rasu da sai umar ya ja shi cikin dattawa 'yan shekara sittin saba'in kuma a ɗabi'a cikin su ga wannan ba sa'an zaman su bane ba sa'an zaman majalisa bane wata sai umar ya ce me kuka sani game da fassarar iza ja a nasarullahi wal fata suka yi ta faɗan maganganu waɗanda suke kuskure sai umar ya ce musu ya fata fassir halahu ya kai ɗan yaran nan fasara musu aiko yaran nan ya shiga bayani ya shiga bayani bayanin da ba saba zai irin shi ba umar ya ce to ni ma iya karatun da na sani ke ce kun ga dalilin da ya sa nake kawo shi da haka umar ke mushi kirari yana ce mushi fatal kuhuli kamar da wasu a ce yaro da gari abokin tafiyan manya kaga mu yanzu inda mai kuɗi ne kai shi za maka wannan kirari ko idan mai kuɗi ne kai ko mu kankanta ka to babba ne in ba ka ba kuma akwai matsala ko a gidan ku sai ka ko kai ne karami ka zama babba har babban wan kun zai aure da ya ce to sai abin da alajuwa ne ya ce ku bari sai ya zo daga lagos ko fatakwal ko kuma a buga maka waya sai abin da kake sai to ka dai san yanzu kai ne kai ne kai ne wan ko ba gaskiya ba duk za su baka girma saboda kana da kuɗi <laughs> kuɗi sun fi komai kawai girma yanzu Allah shi kyauta ibnu abbas kenan Allah ya kara masa yadda akwai abokin ta mutum daya a cikin sahabbai rabi'ar dan adam da shi da ibnu zubair ba sa shiri musamman zaman makka bayan da aka yi rigingimun nan na halifanci ibnu zubair ya kafa gwamnati a makka to da ya ji labarin ibnu abbasin ya dawo makka sai tura mai sako cewa dole kai mu baya la tubayi anna aula ahriqanna alayka darak ce wallahi ko ka zo kama mu baya ko kuma sa kone gidanka yana cikin sai alamin nubala ibn abbas yace ba zai mu baya ba ana halifa biyu yanzu ba mu kwa mu baya ba sai ko ibn zubair ya sa aka je aka dinga tattaro itatuwa aka zo aka ko kewaye gidan abdullahi ibn zubair shi shi kuma ya riga ya aika wa sako zuwa ga jama'a shi a iraki suka turo mai da sojoji mutum dubu hudu suka zo da makamansu da suka shigo cikin makka suka yi atisaye suka yi kabbara shi kan shi ibn zubair sai da firgita ya je buya bayan kaba a daidai lokacin ya tura shi kuma nashi sojojin sai su kona gidan ibn abbas da duk wanda yake ciki abin da yana kona mai gida kenan saboda mulki kawai sai na ce mai ibn abbas ku kuna yi mana haka ne saboda kuna ganin wai ku kun fi kwacin tanta mulki nan to ba ku isa ba wallahi da haka yana kyama ibn abbas yana neman dalilin da zai kashe shi shi sa ibnu abbas na da wata fatawa wanda kuskure ce Allah ya gafarta mai game da auren mutu'a ya ci gaba da bada fatawa da auren mutu'a in ba karshe karshen rayuwarsa ba to akan wannan fatawar shine ibnu zubair yake cewa wallahi in na ƙara jin labarin wani tsohon banza da shi yake ya bada fatawa irin wannan yace wallahi sai na sa an jefe shi irin da ake jin mazarata to karshe dai ibnu abbas sai da ya bar garin ya koma ba'ifa abin da ya hana mutane su mushi mu baya a ya zama khalifa a wannan lokacin shine ya riga ya makance kawai amma yana da farin jini da masoya da kuma al'umma ta hada kan ya cancanta ya zama halifa sai zama amma ya riga ya yi rauni a jikinsa sannan kuma ya makance Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yarda wannan take take nan kwarai da gaske game da sahabi Ibn abbas radiyallahu anhu hatta sayyidina ali radiyallahu anhu ya yadda da kaifin basira Ibn abbas kuma malaman tarihi suna cewa da ya yi aiki da shawarwarin ibn abbasin da ya ci nasara akan wasu cikin rigingimun da aka yi tsakanin shi da su muawiya musamman game da wannan sulhu na alhakamai game da zaben abu musa al'ash'ari ya ce ka bar ni ne inji kamar yadda shi ne kuma ya je tattauna da kawarija wanda suke kyamar su aliyu dan abu ɗalibin kuma ya iya gamsar da ɗaya bisa uku suka dawo suka tuba ibn abbas kenan radiyallahu anhu babban sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa game da tarihin sa ko Allah ya gafarta mashi Allah ya kara masa yarda sai mu je inda malai yake cewa babu man mata ala tauhidi da khalal janna babun da ke bayani akan cewa duk wanda ya mutu yana dayanta Allah to zai shiga aljanna shine ma'anar da khalal janna zai shiga aljanna malam yace ana bi zarrin daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya yace atani atin min rabbi wani saƙo ya zo mini daga Allah ubangiji na fa ni ya bani labari au ni au qala basharani ko kuma ya mini albishir da cewa annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an da aljanna cewa duk wanda ya mutu cikin al'ummata alhalin baya shirki da Allah game da komai zai shiga aljanna qultu ni ibnu ni ni ni abu dharr sai na ce wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka wannan hadisi ne daga cikin hadisan shi wannan sahabi abu abu dharr al wanda yana cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aika mishi wani mala'ika da wani sako na musamman shine ya ga wa abu zarin wannan sako cewa daga cikin sa duk wanda ya mutu ba tare da yana shirka ba to ya mutu zai shiga aljanna ko mun daren dadewa to a zahirin wannan riwaya kamar shi annabi ne ke cewa mala'ika ko da ya zina ko da ya sata amma wasu riwayoyin kamar da yake cikin bukhari a cikin kitabul jihad da can cikin Raqa'ik sun nuna cewa shi wannan sahabi ne wannan tambayar kamar da kuma riwaya ke cikin a littafin al-baghawi sharhu sunna cewa ya maimaita tambayar har sau uku wanda a ƙarshe annabi yake ce masa wa in zana wa in saraka ala ragmi an fi abi zarrin ko ya yi zina ko ya yi sata kuma ko kai abu ka ko kasu ko kana so ko ba kasu shi abu zarrin yana ganin garaɓasa ta yi yawa Yaushe shi za a ce mutum ya aikata wannan nan munanan kaba'ira guda biyu kuma a ce ya mutu ya shiga aljanna wannan hadisin kamar yadda azzain ibn al-munir yake faɗa kamar da ibnu hajirin ya kawo a cikin fathul bari yace yana daga cikin ahadisun raja allati afdal bi jahili na ila littikali na daga cikin hadisai wanda suke nuna fata na gari da sausauci da rahama Allah wanda yasa wasu wawaye sai zai koma suka shantake wal iqdami ala iktirafil maharim suka dinga auka wa laifuka wal mubiqati da laifuka masu dirmusa mutum a cikin wuta to ba haka ake fahimta a jisan ba ba abin da jisan suke nufi ba abin da jisan zai ke nufi shine ka rayu a kan la'ilaha illallah to za ka mutu a kanta rayuwarka ta zama kana aikata la'ilaha illallah muhammadu rasulullah ne kana bin Allah kana bin manzala sallallahu alaihi wasallam to idan Allah ya soka daga mudakatar sai ka mutu a kanta in ka mutu a kanta sai Allah ya fi maka zulmai wanda suka saba faruwa ga mutane to me yasa aka kwatance da zina da sata don a kwatanta haƙƙin bil'adama da haƙƙin Allah zina tana wakiltar haƙƙin Allah sata na wakiltar haƙƙin bil'adama wannan ɗaya kenan daga cikin dalili na biyu kuma za a kwatanta munanan laifuka wanda dukkanin mutane masu hankali sun haɗa a kan kyamata wannan laifuka hatta masu aikata su zina da sata Sa daga cikin laifukan da hatta wanda yake yi in an kama shi ko in ya koma cikin hayyacinsa zai nadama ya ga bai kyauta ba da ya tirsa su izuwa ga yinsu ma'ana ko da laifuffuka wanda duk duniya an hada akan muninsu domin hatta al'ummomin kafirai suna kyamar zina hatta dabbobi akwai dabbobi da ke kyamar zina kamar da muka ji a baya game da birai ya tabbata ko da ke ba wannan karatun bane ku ya tabbata al'umma birai an ruwaito na cikin sahih bukhari akwai akwai akwai suna a cikin suna da yan sanda waɗanda idan ma macen biri ta je ta yawo ba a ganta ba kwana da kwanaki in ta dawo waɗannan yan sandan na wannan anguwar biran za su tare ta sai an ce shi da tsuriya ta a ko ta yi zana in kuma ka tabbatar da tayi za a je fita. wani sahabi ya ga wannan kuma ya ba manzo Allah sallallahu alaihi labari yana cikin yana cikin bukhari so da haka kaga hatta dabbobi da suke da sauran tunani ba sa kaunar wannan muguwar ɗabi'a. ita ko sata dama tana daga cikin abu da ake cewa absolute morality ka'ida ta cewa moral absolutism a ko a duniya a dokar kowa babu dokar ta yadda sata ka dauki abin da ba naka babu wannan dokar sawa'un dokoki ne na gargajiya ko dokoki ne na turawa ko dokoki ne na ƙasa da ƙasa ko na wadda irin kabila ne ko al'umma ba tare da sata ba to sai ake kwatance da waɗannan munanan zunuban don nuni zuwa ga haka irin waɗannan zunuban ko da su mutum yake yi in dai ya mutu da imani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tsira wannan imanin zai sa ya tsira komun daren dadewa da haka wannan hadisi ya zo don bayyana falalar la ilaha illallah da falalar wanda ya mutu akan imani ina fata mun gane wannan amma abin da ake cewa shine ba wai an baka lasisi ne ka je ka ci gaba da aikata waɗannan laifukan da tunanin cewa ai ba komai kana da imani ba kwatankwacinka idan ka yi haka kwatankwacin mutumin da aka ban mutu aka ban mishi gadon dan kuɗaɗe sai ɗauka ai shi yi da matsala bari kawai ci gaba da kashewa ba tare da ya kara reinvesting istismar ba ya aje kawai ya ta kashe kuɗin ya ta kashe kuɗin da tunanin cewa ai shi ya gaji arziki kafin a jima zai koma talaka fitar ya rama abin kwatanci ga kwatan kwatan mutumin da zai dinga ya aishi yana da imani bari kawai ya ta laifuffuka iya san shi saboda yana sa ran ƙarshe wannan imanin zai sa ya tsira ba zai ankara ba daga yin laifi har sai ya asarar imaninsa to wata iskaliya kuma da za a kalla a nan shi ne. ina kuma ma'anar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا yazni الزاني hina yazni وهو مؤمن ولا يسرق السارق sariq يسرق وهو مؤمن huwa mu'min wanda yake zina san da yake yi bai da imani wanda yake sata san da yake sata bai da imani shi malamai suka ce wannan hadisin da yace la yazni zani yana nufin bai da kamalul iman in yana da kamalul imani to zai fasa yin wannan zina in yana da kamalul imani ya tuno Allah da girmansa da girman azabar Allah zai fasa yin wannan sata to a san da yake bai da kamalul imani sai dai asul iman to wannan asul imani din shine wancan da zai tsayar da shi ina fata mun gane wannan Abu Dharr al-Ghifari sabon wannan hadisi shi ma an muka fara cin karo da shi an yi sabani game da sunansa maganganu daban-daban amma mashhuri shine sunan shi Jundub bin Junada bin Sakan asalin shi dan kabilar gifar ne wasu kabilu ne wanda sun shahara cewa tun a jahiliya 'yan fashi hasali ma shi shi kadai aka ba da labarin a jahiliya ya kasance kana ya ghiru wahdahu ala tsaunin ko ala hayyin shi kadai kan zai gari ana jin tsoron shi da an gan shi za a zo duka a yi ta kuka ana ba shi a guri ya daki na daka ya kwashe kayan da ya gada mun kwashewa duk a shiga cikin gida a dai mushi kayan mutane da kuɗaɗe da da ƴan mata da wanda yake su da tafi shi kadai ke yin wannan a jahiliya to a a ya kasance mutum ne mai gaskiyar magana kamar yadda ya tabbata a ɗaya daga cikin hadisai da suka zo a cikin manakibinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum wanda ƙura ta taba ko wanda sama ta ma wanda ya kai Abu zarin gaskiyar magana yana da gaskiya kwarai da gaske akwai hadisai da suka zo game da kisar musulunta sakala ne sun saba da junansu ɗaya na cikin Bukhari ɗaya na cikin musulun. wanda ke cikin bukari shine wanda galibi mutane suka sani labarin cewa ya yi kukaninsa unai ya zo makka ya ji mashi labarin wannan da ya kawo sabon addini kanin na shi ya zo ya yawo yawo bai samu labarin kwarai ba ya koma sai abu zari ya ce bari ya zo da kansa ya zo ya zauna a ka'aba baya cin komai sai ruwan zanzam bayan kwana uku ko wasu kwanaki makamanta haka ya gama da sayyidina ali sayyidina ali ya ce mashi ka annar rajula baifun ko garibun kamar mutumin nan bako ne ya kai shi gumman zala sallallahu alaihi wasallam ya musulunta sai ya zo annabi ya ce mishi ka koma garin ku sai ka ji labarin nayi hijira sai ka dawo yace wal asru khanna biha bainahu ce wallahi sai na furta kalmar shahada tsakanin kafiran nan na Makka yaje Ka'aba ya kwalla la ilaha illallah kafiran Makka suka ce mu za a yi rashin mutunci a Ka'aban suka tare suka dinga dukan shi suna dukan shi yana la ilaha illallah suna dukan shi sai da su suma. yana farkawa ya ci gaba da faɗin la ilaha illallah to Abba abbas yake gaya musu cewa kuna yin wauta in ku kashe mutumin nan kun san cewa dukiyarku ta kasuwanci na wucewa ta garinsu kuma wallah kun san halin mutanen garin su ku kyale shi sannan suka kyale shi waye da ke cikin musulmi kuma samun cewa ya taho ne saboda su suna daga cikin kabilu waɗanda suke karya alfarmar watan rajab ba sa fasa yaki a cikinsa da haka da shi da mahaifiyar shi da ɗan uwan nashi suka taho za su je su wani a kai farmaki daga baya sai ya ce bari ya je makka dan uwan nashi ya bi ka taho tare suka zo suka yi tambayoyi a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta ba tare da irin waccan kissa ba wannan kuma duka sun inganta malamai sun yi kokarin hada ruwayoyin ta hanyoyi da dama a sannan a ibnu a cikin al-isaba ya tattauna akan wannan dalla dalla yana daga cikin hadisai da suka zo shahararru akan falalarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikinku, waye zai mun alƙawari cewa in na mutu na bashi zai riske ni a lahira kamar yadda na mutu na bashi no shake kowa ya shiru sai abu zarin sai ya daga mu sai na bai ce mashi to innaka la aqrabun nasi ilayya manzila yawmal qiyamah sai dai wannan hadisin game da zaje yake cewa munkari ne akwai matsala game da isnadin sa amma shahararren abu ne game da ainihin wato kissa ta ta abin nan ta falalarsa wancan hadisin na magana gaskiyar lahadarsa yana cikin sunan ta al-Imam Abu Dawud an sabbata shi da cewa mutum ne kakkarfa mai cikakken gemu wanda yake mai girma na jiki sannan kuma za a yake cewa kana ra'asan fi ya kai matuƙa wajen gudun duniya wasidiki da wajen gaskiya wal ilmi da wajen sanin ilimi wal amali da wajen aiki qawwalan bil haqqi mai fadin gaskiya ne la ya yakhafu fil haqqi law matalai baya tarkar zagi mai zargi shi sai ya samu matsala da sarakuna su muawiya da kuma halifa a usman dan affan radiyallahu anhu ya da wata fahimta game da zakka cewa duk wanda ke da wani abu ko mun kankantarsa inda ya gama bukatar shi to haramun ne ya kwana da ku kwandala wajibi ne ya raba wa talakawa in ya ƙi haka talakawa suna da yancin su iba ba sai ya ba su ba ce kuma shi kuma wannan mutumin dan wuta ne rana da kiyama za a dinga ƙona shi da nan dukiyar wannan fatuwa ita yake ta yaɗawa har ya zama kamar yana ziga talakawa ma'auyar sai da zai shi ya tura ma ibnu abin usman da afan labarin zuwa da afan ka dawo madina ya dawo madina bai fasa yaɗa wannan fatawa ba karke usman ya ce mashi to ka bar garin nan ka koma kauye kawai ka zauna shine ya koma arraba ba a nan ne ya rasu daga shi sai matan shi shi ne yake ba ta labarin dama annabi ya mashi bishara cewa tamshi wahadaka wata mutu wahadaka wa yadfanuka almu'minuna dama za ka rayu ne kai kadai kai abu uh, zarin kuma ka mutu kai kadai amma mu'mini ne za su maka sallah yana cikawa kuwa sai ga ibn mas'udin cikin almajiransa za su je aikin haji sai wannan mata ta ce musu ku da Allah ga bawan Allah da ya rasu kuma da la'ida suna dubawa suka ga ainihin wato shine wato Abu Dharr al Allah ubangiji ya kara mashi rahama Allah ya kara mashi yarda rasuwar ta shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim guda 281 babban sahabi ne cikin sahabbai manya-manya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ma kamar shine na biyar a cikin a cikin wanda suka musulunta da farko Allah ya kara mai yadda to wannan wannan kenan sai mu wuce inda malai yake cewa an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik annan nabi sallallahu alaihi wasallama wa Mu'adh radifu radifuhu ala rahli wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho tare da Mu'adh dan Jabal radifuhu ya goyo shi alar rahali akan wato siddin shi na jaki jaki ne kamar da waya ta bayyana wannan yana yana nuna tawalu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake iya goya mutum akan jakinsa qala yace ya mu'adh ibn jabal ya kai mu'adh dan jabal mun lura da kyau da da irabin wannan wajen ya mu'adh bina jabalin akwai wajihi kamar guda uku da malamai suka ambata wannan wajihin da ya yazo a cikin wannan riwayar shine wajihin ibnu malik kusan ibnu malik Allah ya bashi wata baiwa shine ne ya zauna yayi tahqiqin bukhari ta fuskar wasulla ibnu ibnu malik al mai alfiya Allah ya mushi wata jarabawa a zamanin shi mutane suna kyamar karatu shi malami iya malami a bai da almajirai gari gari yake yawo yana neman wa zai kama karatu ba wanda yake da shi sai ta rubuta littattafai kawai duk inda ya je nema almajirai kwana ɗaya biyu za su watsa su bashi wasu abin ya dame shi to sai je kasar sham sai tara ana karantar da sayul bukhari ana bin nuskar ana gyarawa shine wato za ga ana cewa nuskatul al'abi ta wannan malamin al'adi zamanin su daya to sai zauna a masallaci da ana karatun da abin da ya sarke musu game da matsala ta nahawu ko sarfu ko la'irabi to sai a nemi ra'ayinsa sai ci gaba da bayani dalla-dalla a Allah cikin hikimarsa bai samu ɗalibai a zamanin shi ba amma kuma yanzu duk duniya littafin shi musamman alfiya na daga cikin tafi mafi muhimmanci a nahu wanda kuma in ba ba koyi shi ba ka iya nahu ba kowa na neman littafin yanzu kuma amma san da yake raye cikin ɗalibai yake bai samu ba kowa da jarba da Allah yake mishi wani kuma kaga ya tara ɗalibai na raye da ya mutu kuma za ka ƙara jin labarin shi Allah shi kyauta to shine yace shi taudiyin sa mu'azu bina jabal sai zama mu'azu marfu'i ne munada marfu'i saboda mufradi ne sannan ibna kuma ibna jabalin sai zama badali ne akan wancan amma tunda shi wato murakkabi ne ya zama mansubi wannan shi taujihin da shi ya kawo amma ibnul hajib ibnul hajib shi ma babban malamin nawu ne shi kuma yace a za a ce ne ya mu'aza bina jabal ya mu'aza bina jabal sai a dauki mu'azu din kamar hukuncin abin da ke bayan shi sai zama kamar wato ya zama shi ma izafa ne mu'azu da din akwai ibnu tin wanda shi kuma yace nasaba ta halasta amma akan takadirin cewa mu'azun za'idi ne kamar annabi na cewa ne yabna jabal wannan tauji ne na malaman lawo to sai yace annabi yace mishi ya mu'az yace qala labbaika ya rasulullah wa sa'adaika labbaika na amsa maka shine ma'anar labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika ya manzo Allah ka ji daɗi duk abin da kake so in maka zan maka wato ka ji daɗin amsa wanda yi maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya mu'azu annabi ya ƙara kiran shi ce ya mu'adhu qala labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika yace na amsa kiran ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ina so ka ji dadin amsa kiran da nayi maka salasa suka yi wannan su dama ya daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da karantawa yakan faɗa abu ya maimaita shi su uku dan kowa ya ji ya riki to haka in ya kira mutum yakan maimaita don nuna muhimmancin abu qala sai annabi ya ce ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidikan min kalbi illa haramahu Allahu ala nar babu wani mutum wanda zai gasgata cewa ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sidikan min kalbi ya faɗe ta da gaske cikin zuciyarsa illa haramahu Allahu ala nar face sai Allah ya haramta wuta daga cin jikinsa sai Allah ya haramta ma wuta ta ci jikinsa wannan na nuna falalan la ilaha illallah qala ya rasulullah sai mu'azu yace ya manzon Allah afala ukhbiru bihin nasa fa shiru. wannan irin roman karatu wannan irin karatu ne nuna akwai wato alamun dacewa da samun daga kafa daga wurin Allah shin bana je in tagaya mutane ba si wa junansu bishara qala sai annabi yace idan yattakilu idan kai mutane haka tun canta kiyaye karka musu haka wa akhbara biha mu'adh inda mautihi ta'assuman amma mu'azu ya bada labarin wannan hadisi sanda zai mutu ta'assuman ay khashyatan min al-wuqu'i fil ismi ya fada saboda tsoron kai ya fada cikin zalimi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar da malai ambata ana a Mu'adh dan Jabal ya ji wannan roman a wata riwaya wadda al-Imam al-Bazzar ya fitar wanda Sheikh al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya inganta ta a cikin Fathul Bari yace sai da Mu'azu ya fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi kaza amma ya gamsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya kamata fa a fara sai ya fita yana murna zai je ya fara fada mutan yana zuwa sai ya fara gamuwa da Umar dan Khattab yace ma Umar kaji kaji kaji falal da Annabi ya fada ya ce amma fa ya ce kan na faɗa ni kuma nuna mashi cewa ya kamata ya bari a faɗa ka san sauƙin kan shi zai da yake sama mutane san falala sai ce a je a faɗa sai umar ya ce mashi ya la ta'adar ya mu'ad kai mu'ad kake gaggawa mu kuma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sai umar ya ce mashi ya rasulullah la anta aswabu ra'ayin min mu'ad wallahi ra'ayinka da ka faɗa na farko ya manzo Allah ya fi na mu'ad kar ka bari a yada wannan magana cikin mutane sai annabi ya dawo kan wani ra'ayin shi yace innahum idza sami'u yattakin yadda ka bari din nan idan sun ji za su ainihin koma su tantake wannan riwaya ce sahihiya tana cikin musnad bazzar kaga tana nuni zuwa ga ƙarin muwafaqat na Umar da ce gamdakatar da Umar yake ni da kuma yadda Umar dan Khattab yake da zurfin tunani shi za annabi yake cewa da za a yi wani annabi a bayanka a baya na ji manzala sai islama a cikin al'umma da umar ne wannan mu'azin bakar manta mun ji a baya yana daga cikin manyan sahabbai ta fuskar ilimi duk da shi ma yaro ne karami san da ya rasu ma da 32 amma a nan ya kuskuren istinbatu ya kuskuren fahimta ya kuskuren a wato abin nan ta mautufin. wannan ya ne kuma zuwa ga mutum zai iya zama yana da wani ra'ayi wanda yake kuskure amma iya gamsar da mutane su ga kamar daidai ne a lokacin shi bai san kuskure bane ra'ayi ko mun gani sannan yana nuni zuwa ga cewa wato akwai halaccin yin ijtihadi ko da akwai wani malami wanda yake gaba da kai yanzu mu'azu ijtihadin shi yace wato ba a je a faɗa ba tare cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi annabi ya ce mishi kai waye ka izinin kai magana ina rayuwa ba sannan kuma yana nuni zuwa ga tawali'un Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan ɗauko wani a a bayan raƙon jakinsa ibn rajab na da littafi da tarihin mutanen da annabi taɓa goyawa akan kan abin sa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da tawalu ya daga cikin girman kai a ce kana da abin hawa amma baka goya kowa kana da keke ko babur ko ma mota kai ta wucewa kai kadai ga mutane za su sallar juma'a ko idi ko janaza ko za su wuce kadai ka ki ɗaukan kowa saboda kana jin girman kai ba wanda ya isa ya na kusa da kai wannan girman kai ne kuma asara ce kake domin dai wanda zaka kona da iri da ne yawan shi manzo Allah sai yakan goye mutane a bayan abun hawansa idan yake malamai sun yi magana akan zamu zo mu ji shi a gaba ba wannan karatun bane akan hukuncin overload a daura ma dabba abin da karfin karfinta ba ke wannan da ba abin da mutane suke 3 in 1 ko kuma irin yadda ake dallo mota kayan nan daga Kano har har har fatakol ko har onata a cika ta da kaya ta ga ta yi wani tsiri haka irin yan gilma ɗin nan da masu da masu nesu na motocin nan 18 sita homa za ga sun ciko mutane za a ga hatsari ba yi da kyan gani wannan duka babu kyau ma dama a a hukumance ma kafin ma je ga musulunci iya e su ma me su na masu kama abin nan rosafci ko <laughs> ba su yadda ba su ma rosafci ba su yadda ba da kastiliya da karuta karota da kowa duk ba su da wannan ba saboda zari'a ce ta haɗari to amma babu laifi ga goyi mutum ɗaya a babur wanda dama an yi shi don mutum biyu babu laifi ka ɗauki mutane a mota ka wadda dama an yi ta ɗaukar mutane iya waɗannan amma a tsotsa mutane wasu a but, wasu a sama wasu a silin ko windo kamar kaji ko kuma kamar rubuta 'yan siyasa ana kamfen wannan bai halatta ba ina fata mun gane wannan amma ya halatta a ɗauki mutane hasali ma alkhairi ne haka ah, sannan kuma yana nuni zuwa ga wato halaccin yi wa malami tambaya don neman wani ƙarin bayani ko don ba shi shawara kamar da shi mu'azu ya yi sannan kuma yana nuna zuwa ga halaccin jinkirta wani ilimi ga wasu mutane idan aka ga cewa bayi da amfani a lokacin zuwa gare su wancan ta'affuman da aka ce malamai sun mashi fasara biyu ko ya zama ta'affuman ala kitmanil ilm yana jin tsoron kar ya mutu bai faɗa ba ya zama ya ɓoye ilimi wannan shine azharul wajhaini ko kuma ta'assuman ala mukhalafati amri nabi sallallahu alaihi wasallama bi kitmani hada din yana so ya fada ya fada amma yana jin tsoron anya ko bai saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibnu azar yace wannan wajihi ne mai rauni saboda sabai ba sa wato yi manzo Allah irin wannan ko musamman a ce sahabi yana gadan mutuwa ya saba wa abinda nabi fada ba zai haka ba wato dai ya fahimci cewa wannan hanin to hani ne na tanzihi ba na haramci ba abin da ya fahimta kenan yasa sai fada da karshen rayuwarsa dan kai zama ya koyi ilimi domin inda a ce abin da ya faɗa din ya saba to da bai a cigaba da riwaya hadisi ba da sai a cigaba da boyewa gashi duk kowa ya ji hadisi ina fata mun gane wannan to wannan kenan to kafin lokaci ya kure ban ne mana ta'aliki akan wata magana da muka yi a darasin da ya gabata wanda tun daga nan da muka tashi akwai dan uwa malam Nura sahabi yamin magana akai kuma akalla mutane biyu suka kira na a waya suna mana magana akan wannan matsala sai na lura matsalar kamar tana da wato sarkakiya afwan na'am madani kamar ya eh an yi mashi rufa saboda mufradi ne munada ne mufrad kuma kake so kace ba a adaman munada mufrad ya kunu marfu'an ko ko ba haka bane ya zaidu ya dawudu ya isa duka munada mufrad ai sunan da ba murakkabi ba ya kunu marfu'an wannan shine kaidar sa ana itibarin shine a matsayin mufradi haka ibnu malik ce a nan ibna ibna jabal shi kuma shine murakkabin haka aka ruwaito shi ka gani yanzu na'am a ranar mun yi magana akan hadisin a cewa idan mutum ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a abu ne mashhuri cewa ba a mashi tambayar kabari to cikin karatu na ce amma fa hadisin ya ganta ba abin na faɗa kawai kenan na ɗauka magana ce mai sauki da kawai an faɗa za ta wuce shi na ci bashi shi ne na ga ya kamata in ƙara magana akan wannan matsalar don a warware iskaliya babu shakka kan cewa wannan hadisi ne mai rauni gaskiya wanda ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai asalin hadisin al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi ta hanyar sahabi Abdullahi dan Amr dan As shine ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi cewa ma min muslimin ya yawm al-jum'a aw laylat al illa waqa'a kullahu fitnatan nadi babu musulmi da zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a kamar yadda daren da muke ciki ko kuma gobe in gari ya waye ranar juma'a sai Allah ya ya tsare shi daga fitinar kabari to al-Imam Tirmidhi da wannan hadisin sai yace hadha hadithun gharibun kaga kuma Tirmidhi yace gharibun yana nufin bayyiti ne yace wa hadha wa hadha hadithun laysa isnaduhu bi muttasil isnadin sa bai hadu ba yace Rabi'atu ibn Sayyid inna ma yarwi an abdurrahman Alhabali an abdullahi ibn amr mutumin da ya riwaya a cikin isnadin daga abdullahi dan amr mai suna rabi'a bin sayf bin mate al wani yana hadisi a cikin abu dawuda da tirmidhi da da nasa'i to na farko tukunna mutum ne mai rauni shi tirmidhi bai da raunin ba sannan kuma baya bai gamu da amur dan asu malamin shi shine abdurrahman abu abdurrahman al-hubali amma anan sai ce an abla dan amur kaga akwai sakat kenan akwai inqibai sannan kuma shi kanshi mutum ne mai rauni kamar yadda bukhari ke fara cikin tarihul kabir yake cewa inda huma nakir haka ibnu hibbana ya kawo shi a cikin kitabu thiqat amma kuma sai ya ce kana yukhti'u kaseeran yana da yawan kuskure wannan shine asalin hadisin da haka idan ka koma cikin fathul bari da ibnu hajarin ya zo inda ya magana akan babu mauti yawmil Ismail. babin da ke bayani akan falalar mutuwa ran litinin shi abin da yau babu kenan sai kawo hadisin sahabi abubakar radiyallahu anhu wanda bai da lafiya ranar litinin ya dinga ce masu aisha yau yaushe suka ce yau litinin ce to ina fatan Allah ya sana mutu yau saboda irin yau annabi su ta ce bai mutu ba sai da dare yayi daren talata kenan sannan yarsu da sai ibn azar yake cewa wannan a duk da yake ita mutuwa da mutuwa da haihuwa mutum yi da yancin ya zaɓi ran da zai mutu ko ran da zai haife shi in ba yanzu mutane suke shiga haƙƙin Allah suke karambani ba ko yanzu ana akwai donan karambani yanzu yana iya yiwa mata suna iya zaɓar da su haihu ne jiya musu da ake cin mashi tiyas cesarean abin nan surgery suna iya zaɓa ko mutane a duniyar turawa suna iya zaɓar da su akwai wannan yancin a wasu wurare to amma dai al'asu shine baka da zaɓi nan da za ka mutu ko nan da za a yi ka da Allah ya ga dama to da haka baka yi saka zaɓar ran da kake so ba amma babu laifi ka yi fatan neman albarkatuntuwa da wata rana sai na bakar sai nemi tuwa da ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma an tabbata Allah zai raba manzo Allah ran tafi dacewa sai ibn hajirin yake cewa yake cewa wa ka annal khabar allazi warada fi fadl al maut yawm al lam yasiha inda al bukhari ga alama hadisin da yazo game da bayanin falalan mutuwa ran juma'a bai inganta ba a gun bukhari fa tasara alama wa faqa sharqahu sai ta kaito akan abinda ma wafaka shartu wa ashara ila tarjihi ala ghairi yayi ishara zuwa ga gabatar da shi akan wani sa yace wal hadithu alladhi ashara ilayhi akhrajahu at-tirmidhi da hadith abdullah ibn amr marfu'an mamin min ya mutu yawm al-jum'a aw laylat al-jum'a illa waqahu Allah fi dhikr al-qabri sai ibn hajar yace fi isnadihi da'afun akwai rani a isnadin sa wa akhrajahu abu ala min hadith anas nahwahu wa isnaduhu adhaf haka ibn hajar ya fada yace isnadin ma abu Ya'la din ya farauni to haka kuma malam mai tufatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi da yazo kan wannan hadisin sai yake cewa da tirmidhi yake cewa wala na'rifu li Rabi'ah ibn sayfin sama'an min abdullah ibn amr cikon magana tirmidhi ba mu san cewa rabi'atu ya taba jin hadisi daga daga daga abin nan a murda abdullahi amur as ba sai ce fal hadithu linka ba'i hadisin mai rauni ne saboda akwai giɓi a isnadin walakin lahu shawahid yana da wasu shawahid sai ta kawo shaidun, shaidun da ya kawo daga ciki akwai wannan da ibnu hajarin ya ambata da kuma na ibnu abid duniya da kuma na ibn wahabin a cikin jami'insa da na bai haƙi ta wata hanya daban da lafazin illa bari a min fitatul qabri Karshe, da kuma lafazin a a mawqufi cewa wuƙiyar fattana an tsayartar da shi daga daga wanda yake fitina wato wato a mala'ikan mutuwa mala'ikan tambaya kenan duk da ya gama da ya tabbatar da cewa al-imamu suyuti ya yi littafi na musamman akan tabbatar da falalan mutuwa ranar juma'a ya ta ga wannan hadisa amma hadisa haɗa su suna ƙara kashe junansu ne to abin da yake jan galibin mutane shine a shekul albani rahmatullahi alaihi a cikin littafin ahkamul jana'iz ya kawo shi daga cikin wato a abin nan alamatu husnul khatima kuma ya hujja da wannan hadisin kuma ya ce hadisi ne hasan haka nan a cikin da'if da sahih na sunan tirmidhi ya ce hadisi ne haka ya faɗi wannan maganar ne ƙoƙarin cewa idan an haɗa hadisan za su iya tada junansu amma ta takikin da maganganun na malaman suke nunawa shine hadisan ƙara wa junan sarauni suke ta magana wata fi dacewa shi ne a ce hadisan masu rauni ne ta fi dacewa da ƙawa'i da amma na ilimin hadisi da aka ci na faɗi wannan magana a ran nan dogaro da maganganun waɗannan malaman wallahu ta'ala a'lam wannan shine kulasar karishin wannan magana da nayi a rannan ba ba dama ba magana ta bace maganar malamai ce to kun ji malaman da suka faɗi wannan magana shine nima na faɗa daga gare su Allah ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am